بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba soko idaka te ibo mini asiratu nabawiya mini litafiya muqarrarul musabaqati alwataniya yanaki babu na e ba zai tiya mujiza jiya annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam amma ga wagan mujiza wuce ina ja ta annabawa su kwaji bayi ina juji faruwa ya na ci alada lebanin zandoro na ji nabi su kuwa daga ti sahaba jojin kin batana ya je ya ga karama ngayi ina ja ja ci alada ya zawon lebanin misali kendo de Ali le hadisi shi ne wugwa ga ya wuce shi al'ada wani ji faruwa zandoro na maja twara yana yana wani zaguru soko mu'jiza wucin ya annabawa ji karama wucin ya zaguru ji to karama ma wuji faruwa ya sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ke sayyidina umar na ngole utamin bare madina wa fe ji zawangi ji wazi efoyin jummai mu mafi gaggan da soja na jiwu jikin mutu lokunda na yìí je na yi ga kashifu na ina fe saji kunda kin ba na tayari mu mafi gaggan bayan kafa ba sun ya loci da zan sana wai gaggan bayan mafi wazo na ga yi ga karama ya nabi sokoji mu'jiza wuji faruwa sarawai yà nabi sallallahu alaihi sallam, fuska kamar to amma fuska ta yi karama kiman jiga ademan na ji karama ga tulaya haja basu ko gulan wulu kya bai bu ya fi fitina abe za wangi jiga wannan gole mu ga ji faruwa misali a ga wayi man wace zungu e wannan gole ga katamba bi sun ga shebe za wangi jiga to ngala za guru ja da fe jiki ya da fe ya bu ibu e fitina ya za wangi jo eh to man jiga karamu tulu ya za wuce huwa ga ya da su ko ga ya zandoro a ibu ne e za ji fi wanda da da sayyidina abubakar karama na shi matugwa tulagwa ta bana wa na sayyidina abubakar ya su kujje ya sahaba ando ci najima darja zuma ya sahaba wuce ko na ibu kyona bogo man jiga wujin yi gaya amma su kwadi zai gaba na biyu eh, amma za ga biyoyi na wani ugwaga uga zandora to man shi gaggan sosai ta alamar ya karama to karama jiman dabo na zawon giya ga fele ga karama wanda ci mai eto ya jinnu shi na waje fahimta ko adde zai daza ta notiyo wani amma ndo cewa gbagbere jinnu shi da alaka bayan jinnu shi ko siri shi ga wata gai ko siri ji dabo na ji wato ya zaji yadda ci ugajen ya gabu da suna dini ma wajo al'alima wudajin da naji e tuzu ma bekiyo da yin yana to gala ga kafi karamu tula gwata zauje da biyu na wayi zai su kuna wayi za fi bekiyo bai da su sokona wudi za kpata wa le mamaki ya gwatu mo wayi da biga karama ya ji fahimta ko ndo cha fedu tafio unda kimbwa fitibuta inda ci tsaye rijiyo gwako mun ji bayani kan kicewa ga da rike ganna aini su kuma zanna ci mai karaman na yau kan kici mu wa kyau ga zanna da ko shetan buta yau shetan sai tuzo bai ko na yau yau na ibnu taymiya kan fi ga al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan e rite ga dan wali gurujo gan be wali shetan yiwa na zagulu sokoli na indo ci ya tula ya ki yau ya kara mana amma dai na ja ya kwajin nuji a yadda wace wuza wangi ji ya ga ya da sokoya wani wa anas bin malik radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi qada'in fihi ma anas zunu malik ga annabi sallallahu alaihi wasallam bega ga lafa biya ya wulani evan wuce nufi ba kubo fawata ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam fe lagwan dauda ya vonna faja'ala yanbu min baini asabi'ihi nu wannan anabi muhammadu lagwadana nu fe yayin titiye go gijin anabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda jami'a sahabihi sahaba nabi muhammad ji pata fe jan lawe kiyan de nuwanne nuwanne fifoge o annabi ga Allah be albarka ku da gwande da wona annabi alle titiya babu gizi alaihi sahaba ba dokun tu pata na nuwanne na fe anas ga mu sha ga ga kam kanu <clears throat> ya aba hamza zaguki adadi ya zaguki jalula be wani fetiye ga wagi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ufe ya wuce ga kanu zu'a hasulasi mi'a rawahu muslim a ga adadi zai ji jalula be wani na. ayi ba za tako bai shi tu Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam na ga iga kiyo mujeza uga yaji na nuwa a titin ya gowa gida wange wani ga wale ne tsando ciwo ya ziyo ya soko na ga mujeza ibu na wace an kali le ba umarci alada le ba na lenuwa ya titiya ya gowa gida wange wani ga wale kawai ba ta soge wa gukin a ka lula wọ́n gan bàtájù lọ́zàgó kánò jẹ́ tínú nínú ọ̀nà tó máa sálé oúnjẹ náà lílíṣà káwọn máa ń tó lílíṣà ìlàgún kí n kọ àlò lájọ na yi hugwa yin mujisa muhammad sallallahu alaihi wasallam bugo ni mini na jakiyar jiya alaihi na ya ga anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam yastat'imuhu idza bagin do cibebe ba nabi sallallahu alaihi wasallam yastat'imuhu ufe wayangi ciugi nabi diwu ya wa gina ena wagina madayagun we mude yangicha fa wasu shatra wasfi sha'irin annabi fe la yangici gafiye wasaki na ne ga sha'irina wasu wai ke tun wani no ce ga wuskin na wuga gungutsu e bayan kibo e bayan zaka wuga yan gici lati za ja kun zaka wuski wiki gutsu to gafiya wuskin na ga annabi muhammadu tura gan bayan gici ne ga sha'ire na ga wuda wugi iji fahimta ko ‘yan gicin na na nabi layuna fama zalar rajul ya kulumin iza bagin na fegi ‘yan gicin na wamra atuhu ta wuta yi min wadda ifu ma to ya gana ciya na ya e gana jiwabe na a fegi ‘yan gicin na ‘yan gicin na za ‘yan gicin na za ki e bayan tsohon e larauci wai kpanu shita wasa ni da wani àti gaggafi wá ní gauliye wòye gbánu wiki gbánu gbọ́ to wasu ki hutsun na ga en gici lati zaga gun awa zakati ubo lole gbánu shita ẹ̀dà gutsun wiki wọ́ pákóbe shi tun igbó ndị a shiga ya dịbọ wasu ki nin doro yi wiki gbánu shita so en gici lati zaga gun wasu ki hutsun zakayen lati alu zakalu gafiyu misali ki a kwanu kuma wani sha'ir kwanu kuma waga na bi tuwara bai yau a fe giwu efo be fe tun yi min e gane jihadde na a fe ke la gicin na yagi kan gice gicin na bezo hatta kala wani lokaci ne zabagin na biya gicin na dana ga musadda hukin wa a sadawa jihata wude mai don shahada duke fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal iza bagin na febe ba nabi febe yi labari ga yangici na na wala mi daga gana gaye gibe yi miyo to gayi jiman gaye laya ge umarza amma mi bi da asada wace waje ya ce annabi fe ga wudan ga yin ga to laulam takilu la akaltu minu wa laqama lakum gaga ka wadda wuda ya fe giyangi ne fobe be fo e eya be wa da be fegi amma daga na wuda na iya ka yadda da na wadda wadda ga yazo engici ya zo da wani engici <laughs> ya zo da da ka wai wasa <laughs> da to shirin ya sai muslim biya yi gan a eh, hadisin ne na imam muslim yi ziji sharai ya sahi musulman na goye ke gana waga al'imamu nawawi al'imamu nawawi na ka al'arba'u na nawawi yana sharai wuce kuna goye ke ya sahi buhari na zijiwa waga ibnu ajar al'afkalani e, a yi sharai wuce ga fat'ul bari littafi wuce koji na wani musulmi zuma ƙor'ano sahihul buhari garbe sahihul musulmi adda litafi na bayani har ta zuwa hadisa haji ta zu akwai littafi guba ba nana man yayi jeji kwata ya daji ganzu ma qur'ano sai sahih buhari sai sahih muslim wuce ji mitu littafi na jikena musulmi jeji kwata zai ji ya da littafi na jiyayo a ga zai je na sahaba bi muhammadu fona sallallahu alaihi wasallam ngai tayani na wani ko aga ga haji ya da bai giyo oh? sahih buhari sahih muslim ka ga la gambe go na ya zai ji jin da biyu nga ga ya labe bu ga ni ga da sai buhari so amma littafi na jin da be ga fata na yi alkafi yin alkulaini ga zai je na sahaba nabi bona a jin da biyu amma sai buhari musli ibn majah abu dawuda nasai fata je da litafin na jiya su kawo shi bai wuce na yi ugwayen mujaza bayan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na la'en gici ya za en gici na ci lafo bai fwe bai zai na na akpa ya ga wa lafo wuce na etsuwe wani sokojin ya bi na a ci aga mini mujaza wuce obe ga na ji ya ga halali haram wude ilimi halalli bi haramun ga mu'az bin jabal ba rufu ya wani soci sabe ilimi ta ce sahaba jauna Mu ga bi hadisin na yau ga kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ama ghazwati tabuk ibat ya fondo ci gan be ci sokwe e ana agu kwe tabuk na aga ga kun kicha nabi gun karshe ci luyi je go kun ya tabuk amma le wala ya kunna sarawi sahaba jile wala ya kunna fana gukun wuce na lokaci na tiya lokun wuce na annabi a gangan bai sahaba ji kafin a tiya lokun na na na yi wugwa ga annabi su kwatun mutuwa na ga kun satatu na gada insha Allah aina tabuk e zana yi fi ba ku na, ebe na wuji zafa yi na e zana ya beda lenu wando ciye ga yi nuna ya yakin bane gai ga aino na dai za shi ko za ku je fina Sale a ganin nuna cikin ya tako ki sanyi sanyi nufe ya nauna ko ta nu wannan gai ina nabi ya labari ga adale suna ki ya tabuka wa tuha hata tatuha shi a nar amma yi ga na dazan sai ebaga ke gaya ya dalilin wannan ya ebaga cibe zo aske bacin wa dabe ga wale ga yi doha wa doha lokaci saka giga da wani lokacin shiga ya dalilin wannan yau iga na dan zama suna faman ja'a minkum bogo ta ce sahaba yo zandoro na ga tunuwa mi sunna na tida nuwan na le e zai bona fala ya masu mimma iha shai'a ga kara lagwadan wannan ma hata a tiya sai mi muhammad rasulullah ya bebe yazo sallallahu alaihi wasallam e bona nuwo yo na ga ci gana a madanuwo alewa la ya zan wucin sarawi bogo nuwo wuci ne ya na zandoro ala gwatuma zandoro a fi mai lugan bebe yazo bona ya na ga ci gana ya ga tike zai jike na defin a defin amma za nabi muhammadu wa da sa yanu wannan ga ci gani sallallahu alaihi wasallam faj'ina yace da be shin wannan wa kasabaqana ilaiha rajulani muazu ga de zabagi guba na shizo tun ba nuwa mi sunnana ngoke ga ga da sa jama'i so zando ci haji so ga zando ci gawal ainu mislu shirak nu wannan masangin nama wai dojiyan shirak eza sairun na ligai kwabe shirak yau eza na dai na wale ya gana ga oke bicin ni guba eza da eda dauna to ke gaya wayo nu wannan dokwa ndokwa tabiddu bi shay'in min ma'i ai tasilu ngai mane tabiddu nu wannan je titi ya de gidegi dole ga man jiga bayani da na ga na ji yayi na wannan dokwa ngai bayani na na sahaba wuci ko na ji yayi ce ji ni wannan yana ga fasalahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan e na nabi tun shin na na zabaji guban na shi zona in fe ga ganga hal masastuma mimma iha shay'a bai lagwaton wannan ni ibana nguri ga jagan ba gazandoro alagwa tuma sai mi gabe kala na'am a ga e e fasabbahuma na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi sai ga banza wani ga ga ga alagwa tuma gaga wa gaga tiye muna ni bai lamarin wuce na jina yana kala lahu ma ma sha Allah ya ku annabi gaga na dai gurgudu su kofa yi gawa gana ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ngam kanga ganci yadda na nabi tushen wannan kanga sahaba jilla ya gwaji zando ci feto nofi degi degi idda na na ni wannan na gaci gyanin aya kun yi do wa gasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadaihi annabi ya gwagu babu na fi nu wannan wa wajahu gan bai fuska wi egwa albarka fuska albarka wuke aye nabe a yadda dana nabe jaci na fajaratil ainu bima'in munhamir ni wuce fai dagwatiya nuna titi degi degi na wude yayin dagwatiya au ga ziri zai go adisu bena ga nuna dokuna da tatiyo jodana san gina ganci gana aje nuwan wuciko aje don wuciko hatta istaka nas zai ji ke kpata fi zuma wani ibi na jemana ji na zan wuce mabi anabi na gbagba kpata zandora nuwa defi sun makon anabi fe ga yadda na zan doro da nufin wadda da na guguri ga yushiku ya mu'az ya mu'az wato ba na in talabbika ya to wadda dira rayi an tara ma ha huna kan muliya jinanan nu wadda na na wale da na wa betu haje jinanan ba ta ji kpata ga ma bu gobe bo albarka da yake yo yanu wannan gani be miji na zawon biya fe da amfani yake yo yanu wannan nga bai no danaga bata yi nogo jinana manuyi basafin wa umurana emile ciji ganbe bataji latiji ne kwa be jinana ya bona nganu o sebe giya latinu sebe nu ne ugwe mujiza yeziyo ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngala nu na ga ciga na aje kiyo aje du aje nu dan yi na zawon gida ya amfani wani kin yi tabu ku bani kin yi yo na oge lo maka wa lena, kin do de badar yi gawa gugana ya e kwadda bu bo oge lo adeji na Allah ilo ziyara shi lokaci na ifi madina wana ya e kwaji ji mun ci gabo badar da tabu ka wato a ci pata e ko ji yana na oga tiya madina wace lojin do ci tabuk badar kwata wale da nan na shi tabuk ba ni mo ya she ajemiji emile chirina gwanta mawiyun cicho cika ebo kibo mujeza ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yi ugwa ga sokotun to na galo ga sahaba na ga wadda adira ikpalo wa bele abu pata ya jelati be mile chiri gwanta na wale ya ci da nuna nuwan na amfani wuciko Allahu akbar wato ga ɓata sokoto nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Min hadisi na je ke bayan mujiza bayan nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya abu humaido radiyallahu anhu ga kharajina ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibati ya fondo cikin betu sokwe hatta qadimna tabuk har idazada kinya tabuk faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi shagari ikun wucin izan wuce na da ya kuna gasa ta hubu alaikun laila rihun shadidatun fala yakun fiha ahadun minkum ishe yi ne dundufe wuce kwa dazan rihun shadida dundufe ko wa dazan ishe yi ne annabi gangan bai bogo zandoru ganna kine shi noma zandoru ganna kine shi noma faman kana lahu ba'iru zandondo na magatura kun tube jawabo ina fali shudda iqala la ni so sai e bo ki ibo efe biu rakun lama ngole dundu fe na kun na gba ngala na be ji sahabu ji gangba ga zandoru ga ce shine dundu fe ko adazo fahabbat rihun shadida sahaba ciko kon naga kendo na nabi ga wani waji faruwa ya buna dundufe wuci ko wasa da ya shi wuce. faka ama rajulun da ya zaba ginga ci ma'an na da dundufe wuci amma ji faruwa fahamalatu rih efiula efiula hatta alqatu bi jabalai tay efe mallauna babu efe da yawo pati na yiga pati toyira babu efe da yawo allah akubar wannan ga wale fili sokomo yana eh, lokuna na yadda mile gala na biya ga gaza ndoro anakin da ya shoyi na efe kwa da zan efe kuma zan da zai mace ga wule ba nan fatiyan toyi ba da dewa na fatiyan ugwayen mujeza ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yi ugwa ga tsoce ji wa yiwu etiyan kibo etiye na jaji faruwa nan tuga ba su ko ya da ki babu ne ba zai tiyan ijira na nabi muhammadu jilo madina nan sallallahu alaihi wasallam so cube a salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ube albarka ya nabi muhammadu ya tibu ya yi ya gaskiya ladan ya tuntun ya nabi wani fata ya na je na yawon wani anabin ji zai waga gun zo zona mu da a gaji ka zaji sokotunto enaji eh, pata mage huwa na sokotunto mujiza anabi egbo gbaya bo ki olago to sunna ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wo woga ni sokoji awon ki oga ruji reza zozo be tunaji huda ona ya anu pa nkan o kan ga futa ga eh, ka go kukungi gama ga lugwa wago gama e bona zai tuntun da naji za titengi ale naji sokoji yi jeli ubone ne ugwa ga tuntun na ga zozo be ndoro wu wune ma amfane mu je zau da mini ubu ne uku ga zan ji zai za zo be gun na bogo jama'i musulmi je ada ga ga annabi muhammadu ga ga ji kelo ke mare. o ma zo be mare unci ma za ga ga sunna ma sunna annabi muhammadu adda bo ci ji kan zo ga ga na mai sunna wa ga wace to a ce ga ka zumubu awa ga wallahi wallahi wallahi ba da ndoro no uka tuna ba na gama ya wugwa ya buye ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama laman da ci ga lauka na hubbuka ani ko ci da ci ga lauka na hubbuka sadikan buye na waye biya nabi na wayi ci gaskiya bo la ata'ta huda wa gami tuye na ja nabi na e bo bo innal muhibba lil muhibbi muti zandoro ne wazana wa gami tuye na zai wa na gajina ko ya wabiwina wale ba yimi dege wa bayan doro ne ba wa bimina waji kokari ulaki ha wala mi utu to a shage wa be musulmi yo boye annabi muhammadu lu ti da tun obo kila waye ji kazo ga anabi annabi gajo kila waye ji kazo ga annabi annabi gajo amma me wa annabi babu tu a e ga da ba mu je za annabi patan waye wugwa de igazo zobe sabagi konne ma igazo zobe na ju gayi ne gana so ce so gayi qur'anu ga ma atakumur rasul fakhuduhu ina tucin na biya ya bayi na ya gwasu wendo wa ga ejina ejire wa ma na haku anu fantahu so kai ga ganna bayin yo endo na ma wa ga ya lugwa na ya lugwa ya lugwa ibo lu ujiza titanja so ku wachi bogo cin waya nabi muhammadu ujimi kere ba etuwe wala da ki ha foruji wala wale zai ga wayan wa nabi ci amma waga ga waga ne nabi ga ko ga ga wuce lafiya ba gogo jama'i musulmi ji tsa cinwo be boye nabi muhammadu ya timi latubu ga yi ga da wani amitu ya nuga na ta be nuka ne so ku biya salatu ya nabi Muhammadu sallallahu wa sallam, so ku yayi arziki ya mi latuya bayani wuce na ji wannan yin wuti ba fata na so ko wa gani gani bai wuce shi wal gwa shaitan gi zama subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik